yana da magana a cewa Allah wani da ya lafiya da ya kan kwana da kuma da salati da ke wannan tambaya ta ce ita ce mutum ne ya saba yin na sai ya duba amma na ga yana cewa mazinaci yana da hukuma guda shida a duniya da lahira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan dan uwa yana tambaya cewar mutum ne ya taɓa yin zina sai dama su yi tuba amma kuma yana ji malamai suna bayani cewar akwai su hukuba guda shida wayanda za su tabbata a kan shahadan duniya to shin duk da cewa ya tuba ɗin akwai wannan hukumar a kansa ah, gaskiyar lamari zina babban laifi ne ɗaya ne daga cikin kaba'irai amma kuma allah madaukin sarki ya yi alkawarin zai gafarta wa don mutumin da ya laifi kuma ya tuba na nasuha shi yasa idan za ka karanta wajajen karshe ƙarshen suratul furqan da allah madaukin sarki ya jeru ɗabi'un masu aikata laifi da sauransu sai ce wallazina la yad'una ma'a Allahi nafsan akhar ولا يقتلون illa التي haq الله إلا بالحق ولا يزنون zina ko ya daga cikin sufofi bayan Allah na gari ba sa zina sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asaba يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دول زي عيكة وانا الليفي زي جمود أقوبة daga gurin Allah musamman gobe kiyama zai daɗe a cikin wuta to sai ce illa man ba a can ya ce wala yaznu sai ce illa man ko da yayi zina idan yi tuba وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا من آمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا saboda haka Allah yana son wanda ya aikata zina ya tuba kuma in ya tuba batun ma wasu hukuma shida da kirga ne ba so su ba da so su ba su da na sani shine za a masa haddi idan ana shari'ar musulunci idan kuma babu akwai wasu abubuwan da za su iya biyo shi na rashin jin daɗin rayuwa amma ni ban san waɗansu uku ba guda shida da aka ce za su same shi ba in kuma kai da kaji ji ɗin akwai dalilin da alkur'ani da sunna cewar lallai wannan ba guda shida suna nan suna bansa su da sai a ƙarinmu da ilimi eh, amma hakikanin lamari yana da kyau ya tuba ci gaba da ainihin koma ga Allah subhanahu wata'ala yana neman gafararsa kuma Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama zai gafarta masa ba mu iya cewa Allah zai gafarta maka amma duk wanda ya laifi yana karkashin mashi'a ta Allah in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kama shi da laifi gobe kiyama assalamu alaikum Allah ne Allah da kai a kiran tambayar mu sai wani Allah da yake yana roƙon sa shi yana gidan soja da jira kan mu yanzu tsaye da kuma ba shi da lafiya a cikin gidan soja ubangiji Allah ya ba shi lafiya da ya ba shi kariyarsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر دعواهم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna jaddada أبو ديرمك ألا madaukin سلكي mai بقومي wanda ya kama wannan yammaci na goma ga watan ramadan bayan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallama da shekara 1444 allah madaukin sarki cikin ikonsa da yardarsa ya sake tara mu cikin inuwar littafinsa domin mu yi muzakara na ayoyi kaɗan wanda muke fatan allah madaukin sarki ya kare mu da su jama'a yau za mu shiga sabuwar sura suratul taghabun za mu shiga sabuwar sura suratul taghabun insha Allah wannan surar an sa mata suna suratul taghabun domin Allah madaukakin sarki ya ambaci taghabun cikin sura Yau yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun sai dai abin da kai ci so da yawa muna karatun alkur'ani mai girma ba ma masa karatun ta dabbobi. kuma shi yasa wannan surorin da muke karanta suna daga cikin surori na ƙasa-ƙasa wanda kowa ma ya haddace amma sai ka yi karo da wannan kalimar zalika yau mutafabin so ɗari kana karantawa ba ka sani ake nufi ba haka ne ko to me ake nufi da tafabin tagabun shine musanyan alkhairi da sharri mutum ya bada alkhairi ya karbi sharri ko ya bada sharri ya karbi alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya sa wa gobe kiyama yawmut tagabun domin rana ce wanda mutane suke musanyan aljanna da wuta rana ce wanda mutane suke musanyan kujirunsu cikin aljanna da kujuru cikin wuta domin kowa cikinmu ya jama'a yana da kujera biyu kowa a nan kowa a cikin ɗan adam yana da kujera biyu yana da kujera cikin aljanna ko da fir'auna yana da kujerarsa cikin aljanna yana da kuma kujera cikin wuta ai sa wani hadithin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗan adam ya rasu aka je aka binne shi mutane suka watsa baki da aka bar shi da munkar da naki aka mishi tambayoyin nan guda uku man rabu kama dinu kamar da biyu ka ya tsallake to daga nan sai a yalwata masa cikin kamarinsa a buɗa masa cikin kamarinsa iya ganansa, sannan sa a nuna mishi kujeru shi guda biyu sai a ce ga kujerar ka ta wuta ga kujerar ka ta aljanna amma yanzu daga yau dana an musanya maka da ita an ba ka kujera ta aljanna wannan kautar kuma yanzu ba ta kama haka idan ɗan wuta ne za a nuna mishi kujerar shi a cikin wuta wanda daga bar zango ɗin zai zarce ta Allah ya kare ta gobe kiyama idan Allah ya sa mutum ya tsallake zama ɗan aljanna dama kujerar shi tana nan aljanna wata kujerar tana can a cikin wuta to shi sai a yi musanya wannan kujerar tashi ta cikin wuta sai ya bai wa wani arni muna fata an gane ko hakan wani arnin da yake da kujera a aljanna sai ya bai wa dan aljanna shi ne aka ce yau mutakamu ne mu wuce lafiya jama'a wannan surar makiya ce wani sama da sun ce madaniya ce mafi ingancin magana makiya ce karshe karshen ta madaniya ayoyin wannan tsoron guda goma sha takwas Allah madaukin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض kakaf halittun sammai da na ƙasa suna yabon Allah subhanahu wa ta'ala suna jinjina masa suna yaba a gare wannan tamkar aya da muka karanta a farkon suratul juma'a yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wanda muka ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ya sake maimaitawa anan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kuma wannan shine yusabbihu karshe a cikin alqur'ani mai girma baya wannan yusabbihu har cikin suratul nasi a ran akwai babu wani yusabbihu Allah ya sake jinjinawa kansa yana bayanin faɗin mulkinsa da sarautarsa wanda ya shafi mutane da aljanu da mala'iku da duwatsu da dabbobi da tsuntsaye da kowa da kowa ko ka so ko ka haƙi za ka miƙa wuya kana ƙarƙashin sarautar allah da kiyaye wasa ce yi saddifa lillahi masu sama, wato masu arzi ka kafa da tun da na ƙasa suna tasbihi ga allah madaukin sarki ya ce lahul mulku allah madaukin sarki shine mai mulki له الملك الألف واللام للاستغراق mulki na hakika ko ta irin sarauta aka yi a doron ƙasa ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya fi cancanta sarauta saboda sarautar sa cikakka ce tasarrufin sa cikin mulkin sa cikakke duk wani sarki ko duk wani basaraki a duniya wallahi tasarrufin sa cikin mulkin sa kaɗan yanzu mutum sarki ne yana ji yana gani dogara sa mutuwa za ta zo ka ɗauke shi bai sai hana ko akwai sarki mai hana wa aiko da mutuwa to shi ma ba raki in Allah ya ga dama sai ya tafi da shi kuma babu wani sarki wanda yake da babu a duniya saboda ka duk wata sarautar da aka yi a nan duniya da jabu ne haka original sarauta sai ta ubangiji Allah subhanahu wataala wanda yake da iko ya aikata duk abin da yake so ba mai cewa mai ya fa la yus'alu amma yaf'al wa musu yus'alu wa shi yasa Allah madaukakin sarki gobe kiyama bayan ya kashe kowa da kowa mutane sun gama mutuwa aljanu sun gama mutuwa mala'iku kuma duka jibril israfil mika'il malakul maut munkar dukkan mala'iku sun mutu har malakul maut da yake karɓar rayuka in ya gama karɓa za a ta kai masa mutu sai ya mutu kaga sarauta kenan ai mulki kenan ka shiga ko ina ba yanda kike tsoron takawa to ne Allah madaukakin sarki in ba kowa a duniya sai shi kadai ai kamar lokacin da ya so ba duniya ai da ba kowa ba sama ba ƙasa ba komai ba mutane ya so mu kayansa to ƙarshe kuma haka zai koma kama badana awwala khalqi nu'iduhu sai Allah ma da sun sarki sai ya ce limanin mulkul yau limanin mulkul yau sarauta ta wane ne yau ɗan nan akwai mai bada amsa ina suke in yi tambaya ya tambaya ba kuwa sun ce lillahi kuka ba sarauta kansa ce shi kaɗai ainihin sarauta to kana basara ke in ka kalli ka karanta irin wannan ayoyi da cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala ba sai ka razana ba ka nutsu da kyau in kana wani fanka ma kana wani zuba wani abu a baya da wani gamo a sama sai ka ga sai ka ga kai ba kowa ba ne mulku wa lahu hamd Allah madaukakin sarki shi ne mai dukkan godiya dukkan godiya kowace irin godiya ka sani a duniya Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta wannan ayar ta yi daidai da irin faɗin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu lillah at-tahiyyat al-alif wal lam istifraq dukkan min gaisuwa ba ta daya da Allah kuma haka ne ko ba haka ba duk wata zuwa da ka sani a doron ƙasa da wanda baka sani ba duka ne Allah mu mutane dai akwai gaisuwa da muka sani wani sai ya ruku gaisuwarsa kenan wani ma sai ya sujjada gaisuwarsa kenan ko wani sai ya ɗan risina haka gaisuwarsa kenan wani sai ya durƙusa a bisa gwiwowinsa guda biyu gaisuwarsa kenan wani sai ya ɗaga hannu gaisuwarsa kenan wani sai ya salut gaisuwarsa kenan idan za ka gaida Allah da hannu nawa kake salo biyu Allah kuwa ba so suke suna wani haka haka ba to za ta yi wa Allah haka biyu wannan shine ma'anar at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu kulluha duk wata gaisuwa da ka sani da wanda baka sani ba yanzu kai ka san gaisuwar tururuwa ya suke da Allah ka sani tsuntsaye ba a tahiyatu kullu halilla wato irin sarwata ta Allah ba karamar sarwata ba kuma shi yasa wannan alhamdu alhamdu kalima ce wacce Allah subhanahu wataala yake so ba wa ya rika maimaitawa alhamdulillah alhamdulillah in ka koshi alhamdulillah idan bukata ta biya alhamdulillah komai alhamdulillah saboda ka tabbatar wa Allah subhanahu wataala da dukkan godiya Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da ya taba gagararsa sama ko kasa babu babu ba taba samu sarki ne hankalin shi zai tashi yanzu misali 'yan siyasa nan mutum ga shi gwamna ne yana kan kujerar za a yi zaɓe yana tsoro wani ya ƙwace masa kujera da sarautar da sojoji ga polis duk suna hannunka amma kuma hankali ba bakwanci yake ba yana ji ya gani yana gani kuma za a ƙwace a kano ba ƙwace ba to a jos ma an ƙwace to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a ƙwace kujerarsa kamaiha Allah Allah kawai kallon mu yake yake mai hakuri ne Fir'auna yayi ما علمت لكم من إله غيري فأوكر لي هامان على الطين واجعل لي صرحا ولعلي أبطلي إلى إنا لله وإنا إليه كيف كافين ليجي <laughs> وأما يسألني فهو زي زي زي ليك <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda anan mun bayani cewa inda Allah yake ba taɓa samun makalukin da ya leka gurin ba wallahi tallahi ba taɓa samu ta kaf cikin halitta ware ne Allah ya fi so ba manzon Allah ba to ina ya tsaya lokacin da aka yi sama da shi wajen magariyar tikewa me amfanin magariyar tikewa sidratul muntaha nan ya tsaya daga nan duniya zuwa sama ta farko mun ce tafiyar shekara 500 kaurin sama ta farko tafiyar shekara 500 daga sama ta farko zuwa ta biyu abin da tafiyar tafiyar shekara 500 kaurin sama ta biyu ma haka haka har zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai zuwa zuwa albaitul ma'amur ma haka daga albaitul ma'amur, zuwa magariyar tikewa ma haka daga magariyar tikewa zuwa ruwa ruwa wa arshuhu ala al-ma wannan karamin ruwan da nake da shi a doron kasa wannan karamin ruwan ainihin ruwa na sama ainihin ruwa na sama wa arshuhu ala al-ma ga kursiyu kana magana sai ka je wajen kursiyu manzo Allah bai je gurin ba daga kursiyu zuwa wajen ruwa manzo Allah bai kai ba daga wajen ruwa zuwa al'arashi zuwa zuwa al'arashin Allah manzo Allah bai kai ba shi kanshi al'arashin an ce ka dunkula sabai da kasa duka ka tusa al'arashi sai ya haɗe wani karfi alaƙi yana cewa da ali a fali ila ilahi musa idan zai gaji? ta saboda haka sarautar ta cika huwa ala kulli shay'in qadir in ya ga dama ya kashe ka ba mai cewa mai fa in yi gada ma ya raya ka yi gada ma ya jefa ka wuta yi gada ma ya kai ka aljanna huwa alladhi khalaqakum huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum shi ne wanda ya halicce ku akwai gaba cikin wannan ai ba ma taba samun wanda ya yi jayiya ba ba taba samun wani shugaba ko ne mai karfi ko ne mai fada aje a duniya da ya ce ha ni ne ne halicci mutane ba taba samun ba ba zai halaka allazi shi ne wanda ya halicce ku duk duniya sun sallama huwa allazi khalaqakum ne wanda ya halicce ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mu'mini in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan bai nuna cewa akwai wani kashi daban ba bai hana cewar akwai wani kashi daban ba mutanen duniya ba wai sun kasu zuwa mumini da kafiri ne kai saboda haka a nan gurin kungiyoyi da dama sun bata kungiya ta farko alkhawarij suka ce duk duniya Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafir wa minkum mu'min su a tunaninsu mutane sun kasu biyu akwai kafiri akwai mumini kafiri in ya mutu zai mutu a kafirinsa mumini in ya mutu zai mutu a mumininsa gobe kiyama kuma babu babu abu na uku ko mutum ya shiga aljanna ko shiga wuta wanda ya shiga wuta ba zai taba fitowa ba wanda ya shiga aljanna kuma har abada wannan ita ce a aqidar khawarij kuma wannan ba daidai ne saboda duniya muna da kafiri na muna da munini na wanda zai shiga aljanna kai tsaye na muna da wanda munini ne musulmi ne amma kuma yana da laifi gobe kiyama zai shiga wuta in an gama kona shi iya gwargwadon laifinsa a wanke shi a kai shi aljanna wannan babu shi wanda akwai shi a gobe kiyamma akwai ashabul araf wanda alqur'ani ya kawo yan aljanna sun tafi yan wuta sun tafi ga ashabul araf wanda ake cewa nada ashabul araf rijalan ya'rifuna bi sima kuma rashin fahimtar larabci ne su a gurin su Allah ya kasa mutane kashi biyu kuma Allah bai kasa ba cewa ya fa minkum kafir litabi'i cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai mu'mini yanzu dan Allah ga mutane a cikin wannan masallaci yanzu in na fita kawai sai wani ya tambaye ni ya ce akwai mutane a masallaci sai nace ce eh cikin su akwai Abdullahi akwai Umar to ya hana a ce akwai Musa <laughs> eh, bi hana ba Allah ya ce fa minkum kafir a cikin ku akwai kafiri wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini to ya hana a samu fasiki wanda ga ayoyi burjik cikin alƙur'ani mai girma ulaika humul fasiqun da sanar da yawa wanda yake fasiki shi ba kafiri bane ba mu'mini bane ko mu ce kafiri ne mu'mini mai samu shi yasa a rama a cikin suratul fatir Allah madaukakin sarki ya kasa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kashi تيجي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير نعم حسبك حسبك الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سنفسه مك قاعدة للكافي القرآن يا جماعة وأن مك قاعدة كتن باين مسونا عمر محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن كتير ونجيني العبودية العبودية العامة تدقى نفسي الله يكسى مكشفين ce faɗin mu zalibun da nafsihi a cikin su akwai da zalunci kansa musulmi ne amma waɗansu wajiban yana barin su musulmi ne amma mashayi ne mazinaci ne ɓarawo ne wannan ya ci cikin shi Wani minhum muqtasid a cikin su akwai masu daidaito mai daidaito yawancin mun mana cikin wannan kashi za ka aikata wajibi iya gwargwado ka yi guda biyar tafi aikin haji ka fidda zakka ka yi azumi da duk sauransu amma na filfilin wa'annan wajibai ba ka yi in aka ce ma wani abu makaruni ga shi makaruni ka ce ai wannan makaruni ne yayi sai ka fada In ta sai yawancin mutane in aka ce makaruni na ba ruwansu har ma malamai ma da ma'almajirai da sauransu haka wai da ai makaruni makaruni abin kyama wai sai kai sai ga mutane suna fadawa to wannan shine mutafi in ana maganar kiyamul laili na kari ba za ka gan shi ba in ana maganar ci da masakai da abubuwa na alkhairi wanda yake tasawwu'i ne ba za ka taɓa ganin shi a gurin ba shi ne ya sarki nauyi kawai Allah ya ce kashe na uku wani mun sadiqun khairat akwai wanda ya riga da ayyukan alkhairi zai maka wajibi iya gwargwadon wasu zai maka na filfili iya gurgudun iyawarsa sannan duk wani makaroni za ka ga ya cewa duk wata shuba za ka ga ba zai ji kurkusa ba ta wannan wasu ne wa'anda suka riga da ayyukan alkhairi ta saboda haka bayan mutane sun kasu in ma kafir wa in ma mumin Allah bai ce haka ba da ya ce huwa alladhi khalaqakum in ma kafir wa in ma mumin suka ce mutane sun kasu kashi amma cewa ya fa minkum kafir wa minkum mu'min to khawarij anan shi yasa aqida su sai tsanani sosai don su a gurin su in ba kai mumini ko kai kafiri saboda haka idan mutum musulmi ne yana salloli biyar na komai da komai amma ya yi ƙarya to nan sunan shi a gurin su kafi kai gulma kafi ka ci naman wani kafi duk wani sabar da kai ka zama kafiri sai baka ciro kuma yi gobe kiyama in ka je duk sallarka duk azabinka duk shahadarka duk karfin imaninka in mutum ya shiga wuta bai a har abada yi mana daga nan aka samu boko haram jama'a boko haram idan ka ga matashi yana yana wani tsauri haka kamar za a tashi sama yana addini addini kamar da karfi yake kamar suna faɗa da addini to mana ya kama hanyar boko haram addini mai sauƙi ne inna hada dina yusrun ولا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ba a san wuce ko da da iyaye in za ka yi kokawa da musulunci sai ya kare waye waye kai daga nan kuma sai kungiyoyi guda biyu fa minkum kafirun wa minkum mu'min akwai kungiyoyi da suke danganta kawunansu da addinin musulunci guda biyu da suka bata bata mai nisa a har da yawa daga cikin malaman musulunci magabata sun ce su ba musulmi ba ne ƙungiya ta biyu ita ce kadariya famintum kafirun wa minkum mu'min kadariya su aqidar su ita ce al-insanu yakhluqu af'ala nafsihi mutum shi ke kirkirar aikin kansa ba ruwan Allah da aikinka Allah bai kaddara komai ba a cikin aikinka in kai mumini ne kai ka jawo wa kanka imani in mutum kafiri ne shi ya jawo wa kansa kafirci ta ina suka samu hujja daga cikin wannan aya ku ji da kyau mahadu shahi Allah ce huwa alladhi khalaqakum shi Allah ne ya halice ku ya gama aiki khalaqakum ya gama aiki yace fa minkum daga cikin ku kafirun ismu fa'i ismu fa'i akwai mai bukin cewa kenan kai ka bukirce ka kafirce da kanka ba ruwan Allah wa minkum mu'min shi ma ismu fa'i kai ka zabi imani da kanka ba ruwan Allah da wannan aqidar sai suka ce ubangiji Allah subhanahu wataala bai da kata musu cikin rayuwar mu wanda ka ganshi mumini shi ya zaɓi imani wanda ka ganshi kafiri shi ya zaɓi kafirci kuma da wannan sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala duk wani aikin da za ka yi a duniya Allah bai san da shi ba har sai aikin ya soma lokacin da kake aikata sabo lokacin Allah ya sani lokacin da ka fara sallah lokacin Allah ya kai wanda ahlus sunna suna da imanin cewa ya yasbiqu kullu shay wadannan kafin mu zo duniya Allah ya san sunayen ya san musulmi ya san da ba musulmi duk ya san mana fata an gane to qadariya su mazhabar su ke kuma sun bayyana ne tun zamanin karshe-karshen sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara kirkirar aqidar qadariya shine mutumin da ake kiransa ake kiransa Sautan ibn Yunus asalinsa kirista ne yace ya musulunta daga baya kuma sai yi ya koma kristiyanci sai wani almasiri sunansa ma'abad al-juhani almajirin nasa shine wanda ya hada aqida zuwa duniya baki daya tun zamanin su jabir ibn abdullah su anas ibn malik su abdullahi ibn umar su abdullahi ibn abbas su abu huraira tun wannan zamanin suka kirkiri wannan aqida kuma wannan sahabban da san ban ranta daga gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsokace akan su tun yana rayu akwai hadisi cikin sunan abi dawud wanda imam albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma fa in maridu fala ta'uduhu wa in matu fala tashhaduhu inji Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen nan kadariyawa su ne majusawan wannan al'umma ba musulmi ba in sun rashin lafiya kaku ka musu ziyara in sun mutu kaku musu sallah in ji manzon Allah su da wasallam waɗanda suke yin rayuwa tare da sahabbai ko sallama ba a musu saboda aƙida su kafirci ce tsantsa sai ƙungiya ta uku huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min daga cikin hujjojinsu akwai faɗin ubangiji Allah subhanahu wata'ala a cikin suratun namli lokacin da tsuntsun nan alhudhud ya kawo annabi Suleiman labari daga wani gari يجي سوى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله سيتي وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يحزنون عند أن هدهد يجي سوى وزين لهم الشيطان أعمالهم لن يعيش فيها yake ya ga wata da ita da sojojinta a wani gari suna bautatawa rana kuma bayan Allah sai ce da annabi Suleiman shaidan ne ya kawata musu wannan ibada ibadar ranar wa zayyana lahum shaytanu a'malahum inda yake a'malahum yake ayyukan su to annan sun suka ce at-tazyinu min ash-shaytan wal a'malu lahu la lillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فالأعمال لهم wani kuma daga cikin suna cewa wannan tsutsun kadari ne ɗan kadariya ne suna kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu ala al-fitra kenan kowa Allah ya halicce shi ala al-fitra daga baya fa abawahu يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كي مير بشيء كثير ذا يعيك لك سيكشي نوكو الجبرية هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم سنة كفى هجة دولة الآية مننا الجبرية الجبرية شيني كيشير القدرية بس انت مثل ليس كيكيرا ايوكا زبا Allah bai da komai cikin aiki ba to su kuma jibriya suna cewa ai ma mutum bai da aiki Allah ne yake tilasta mutum aiki idan ka ga mutum ya kafarta Allah ne ya kafartar da shi kuma zai azabtar da shi gobe kiyama kaga wannan ai sun nasabta wa Allah da abin da zalunci idan ka ga mutum ya imani Allah ne ya kaddara masa imani kuma Allah zai sanya shi aljanna gobe kiyama suna cewa al'insanu majburun ala amalihi mutum ana tilasta shi ne akan aikinsa bai da katabus suna da karin magana fa huwa kan risha ke mahabbatin riya mutum kamar fiffike ne kawai cikin iska sai inda iska ta kada shi inda Allah ya tura ka kawai don ka yi shi ne ibn ya yake cewa idan ka ga mutum yana shan giya ka ce mishi me yasa kake shan giya sai ce Allah ne ya kaddara isha giya ya ce ka nemo karfi ka samu ta sai ta yi jazar ka tsosa na masa da kyau idan ya ce wai me yasa kake kona ne ka ce Allah ya kaddara sai na gama kona ka Allah ne ya kaddara ita kona ta hankali baya ɗauka hankali baya karɓa ‘yan jabiriya mabiyan mutumin da ake kiransa jihar ibn safwan kuma sun samu shubuhohi ne da yawa cikin ayoyi cikin nasosin alkur'ani da sunna kuma shi yasa ake cewa mutum ya yi taka tsantsan don Allah ka karɓi ilimi gurin malamai kar ka yarda littafin zama malamin ka kar ka yarda wai ka samu dan guntun larabci zaka iya karanta haka fahimta duk littafin da ka siya ka gani kawai ka saya ka karanta da kanka ka fara karatu a gaban malami ya dora ka ka sanya an ba ka ba cikin sauki zaka tafi Allah fa to nususu shari'a din ne zahirin su take cewa kamar akwai kanku Allah ya ce maka yudillu man yasha wa yahdi man yasha ba Allah ne ba wannan ba ya batar da wanda yake so ya shiryar da wanda yake so ba za ka iya fahimtar wannan ayar ba sai ka tattaro ɗan uwanta da kishiyoyinka kuma malamai sun riga sun gaba wannan aikin musamman malaman ahal suna wa jama'a sun gaba wannan aiki daga cikin nasosin da yake ba su wahala hadisi abdullahi bin mas'ud cikin sahih bukhari دوغن حديث أن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه كرشان حديث سيكي وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيطلق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها suka ce mutum abin abin ai Allah ne kawai yake kana ta aikinka kana ta aikinka Allah ya so kawai ana ana kiris zaka shiga aljanna kawai sai ya kawai da kai shigar da kai wuta ana kiris ka shiga wuta sai ya kawai da kai shigar da kai aljanna saboda haka Allah shi yake yi ba kowa ba Aikinka ka banza ne bai da wani amfani daga cikin nasosin da suke ba su wahala cikin suratul anfa Allah madaukin sarki yana cewa falam taqtulu walakin Allah qatala wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama an je yakin badar kafin a fara yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi tsakuwa da ƙasa ya watsawa kafirai a fuska yake shahadin mutum wannan malamin tsira suke cewa babu wani kafiri a wannan filin dagar sai da wannan tsakuwar ta shiga su aka yi yaƙi aka fatattake su aka kashe wani mutum ɗari da arba'in manzo Allah ne da sahabbansa suka yi wannan yaƙi ko ba haka ba kuma manzo Allah ne da yi tsakuwa ya watsa amma sai Allah ya ce masa falam taqtuluhum ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum amma shi Allah ne ya kashe su wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba lokacin da kai jifa Allahu akbar wannan ayar ma ai hujja ce akan su ku cire iz ramaita din mana yayin da kai jifa in bai jifa ba Allah ya ce zai yayi jifa iz ramaita wa ma ramaita ba kai jifa ba lokacin da kai jifa amma Allah ne ya jifa me ake nufi da wannan babu shakka kai kai akhdhu bis sabab ka dai tsakuwa ka watsa musu a fuska babu shakka da kai da sahabbanka kun rike ta kun ba kun yaƙe su kun karkashe su amma wanda ya ba ku nasara shine ba shikenan abin da ake nufi kenan da ake in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd ana nufin Allah shi ya ba ku nasara kuma gaskiya ne saboda adadin kafari ya kai wajen dubu nawa dubu uku ne wani abu musulmi suna dubu daya a dubu daya ma abin nan abdullahi bin ubay bin salul ya janye wajen soja nawa ɗari uku ne wani abu ba shi ne allah madawi sarki ya sauka musu da mala'iku ba wasu sabbin suna cewa sun ga mutane da fararen kaya kamar manyan riguna da tafkuba suna karkashin kafirai wane ne ya sauko da su wa an zala shi dudan nan tafuha a ahzab ke dawai saboda haka Allah shi ya bada wannan nasara dan ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum yayi gaskiya daga cikin nasoshin da suke ba su wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yadkhul ahadukum aljannata bi'amali قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi manzo Allah ya da sahabansa ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi suka ce kai ma ya rasulullah ya ce na'am hadda ni face idan Allah ya mara rahamarsa idan Allah ya lalle ni da rahamarsa sai suka ce to abin kaje kenan ba aiki ne kai ka aljanna ba eh Allah ne kawai in ga dama kawai ya kai ka can in ga dama ya tura ka can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine malamai suke ba su hujjoji kata kata cikin alqur'ani ne kuma daga ciki tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ka zauna karka yi sallah ka gani karka yi azumi ina mutum da shi wuta kenan ka bi Allah ka bi dokokin da Allah ya baka kan shi da zai kai ka aljanna aikin ka ne zai kai ka aljanna abin da ake nufi da ba wanda aikin shi zai kai shi aljanna ma'ana idan za a auna aikin ka da rahamar Allah da nimomin da Allah ya maka wallahi tallahi ba mutumin da aikin shi isa kai shi aljanna Wannan ba karara take ba malamai suna ba da wata hikaya a tauhidi cewar cewar akwai wani bawan Allah malam suna cewa akwai wani bawan Allah wanda ya cewa shi kawai abin da yake so a rayuwar shi ya ware kansa daga cikin mutane ya koma cikin daji yana ce daga 'ya'yan itatuwa kawai abin da yake so hoton Allah bai san komai ba banda bautawa Allah salloli karatun alkur'ani kaza da kaza da kaza da kaza kaga wannan ai ba karamin ibada sai ba ko to lokacin da ya rasu sai Allah da ta sarki tura da mala'ika ta tambaye shi gashi ka shafe rayuwarka baki dai kana ibada to kana son a sanya ka aljanna dan ibadarka ko kana son Allah da ta sarki ya sanya ka aljanna dan rahmarsa mutumin nan ya kalli rayuwarsa ta ibada da yadda ya kawai wa jin daɗi duk rayuwarsa ba kiraya sai ce a shigar da shi aljanna domin su to sai Allah madaukin sarki ce to shikenan a je a aura da nemomin da Allah ya masa yanzu ga ni'imar numfashi ga ni'imar ɗanɗanon abinci ga ni'imar ƙamshi da wari da jin eh, tsami ko yani ko yanani ko karni mana ni'ima ce ba ni'imar ji ni'imar gani ni'imar komai da aka je aka ɗauki ni'imar ido kawai aka sa a aka ɗauki ibada sa aka sa a ni'imar ido kaɗai sai ta rinjaya a kan ayyukan sa ba ki ɗaya Allah ce ku za ku kai wuta in Allah kai afuwa a kai na aljanna don rahabarka ba don aiki na ba don aiki na ba kuma Allah bai jin kanni sai ta tushe kira a kai shi aljanna sannan wai jama'a wannan ibadar da muke a duniya ba duba ba ma duba ba tukuna dole nan fa ba za ka fara yin su da su azumi da ne ba za ka fara yin su ba sai ka balaga shekara nawa za ka yi kafin ka balaga mu ce sha biyar to ka balaga an fara ɗora maka taklifi ka fara ibada zuwa shekara 60 70 ka mutu shi kenan ka dubi iya firar ɗin da kaiwa Allah ibada in ma Allah ake wa kenan sannan ka dubi aljannar da zaka shiga shekara nawa zaka shiga aljannar in ka shiga aljannar yaushe zaka fita Kaɗai ɗaya wani abubuwa kawai na shekara arba'in hamsin ka ce za ka zauna aljanna dindindin sai akwai adalci adalci ai sai da ka duk yadda ka iya sabon aljanna kawai rahamar Allah ce ballantana idan ka dubi girman aljanna da kwalitin aljanna kai Wajen jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin idan ka ji cikin suratul rahman ka fara cikin bayanin abin da ke cikin aljanna ko ka koma suratul dahar suratul insan ana cewa ya tubu alaihim wildanun mukhalladu idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا سيأتي بكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا wannan aljannar ta za ka ce wannan yar sallah da kake za ta kai katar da sai da rahamar Allah wanda zai halaka kan shi ne wanda ya halicce ku fa minkum wa cikin ku akwai mumini wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki shine wanda yake ganin dukkan ayyukan ku baki daya sawa'un alkhairi ta shuka sawa'un sharri mutum ya shuka kuma Allah madaukakin sarki zai wa kowa sakayya game da aikin sa da aikata wannan shi kanshi wannan tahdid din karshen aya raddi ne akan wa'annan sirkokin guda biyu da yake tabbatar maka da manhajar ahlus sunna tsakanin wannan kadariya da jamriya menene manhajar ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa sun yarda sun yarda Allah madaukakin sarki yana da iko yana da mashi'a yana kaddarawa bawa alkhairi yana kaddarawa bawa sharri jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah yana kaddarawa bawa alkhairi yana kaddarawa bawa sharri da dai faɗi wannan sai wurin gyara gaban sa da ne sai yana kaddarawa bawa ta sharri to mu karanta hadisin nan an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina aha khairihi Ni ne na faɗa sai hadisi khairihi wa sharrihi kuma khairihi dan daga gurin wane ne sirri din daga gurin wani ne daga Allah ahlus sunna wal jama'a sun yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da mashi'a yana kaddarawa bawa abin da yake so kuma shi dan adam ba a cire masa mashi'a ba shi ma yana da mashi'a dan an ba shi hankali ya zaɓi alkhairi ko ya zaɓi shari amma mashi'ar dan adam yana karkashin mashi'ar Allah bai isa iya rinjayi mashi'ar Allah yana hujjar wannan wa ma tasha'una illa an illa an yasha Allah wa ma tasha'una mashi'a tasha'una antum idan nakum mashi'a duk abin da kuka so duk abin da kuka yi yunkuri duk abin da kuka nufi kuka yi nufi mashi'a ce ta ku illa an yasha Allah kenan shi ma Allah yana da mashi'a lakum mashi'a ولله مشيئة ولكن مشيئة تحت مشيئة الله li ajli istithna domin an ce illa an ya Allah ba ku isa ku aiwatar da mashi'ar ku ba sai Allah ya so kenan mashi'ar tana karkashin wa mashi'ar ubangiji Allah subhanahu wataala shi yasa ita kaibar tausiya ya ce mazhabar ahlus sunna wal jama'a tsakanin qadariyya da jabiriyya ka labani min bayni dami wa farfi labanan khalisan سائغا للشاربين وسطية كما kaga shi yasa kiristoci suka bata na farko sun shigar da hankalinsu cikin kaddarar Allah ba a shigar da hankali nafi ake yi a lokacin da suka yarda da falsafar su sai suka so su kone wa Allah shirri suna da kyakkyawan nufi wani lokaci yanzu kamar kadariya da suka ce mutum shi yake halittar sa da kansa ai suna nufin ba sa son su dangantawa la abin da bai dace ba amma kuma nan kai babban kuskure kai babban kuskure akwai abin da yake faruwa ne a duniya ba tare da ilimin Allah ba a zai nake ba da misali akwai lokacin da nake lecturer a Kogi State University ina ɗaukar wani broad courses wanda kristoci suke zuwa suna participating kuma islamic studies suke karatu rigidi ma suke a kai suna zaben kwasa muna cikin karatu sai muka zo kan abin da ya shafi kaddara don muna kun karatu hadisin eh, wa an da fadari min khairi wa shari to su a gurin su idan sai accident ba ba ruwan Allah da wannan dan sharri ne sharri ne in kai accident shi ɗan ya sa ya maka samaka maka accident in kai rashin lafiya shedan ne ya sa maka rashin lafiya Allah ba da wannan su a gurin su idan ka ce Allah ya kaddara maka wani accident ko wani rashin lafiya kamar kenan kana rashin Allah ya shi kuma Allah ba a nufin sa shi haka suna da kyakkyawa niyya a masu mata to tunda philosophy suke yi sai da tambayi baiki na ce ok na yarda kar ku danganta wa Allah shari'a da ya kaddara maka accident shi ya kaddara maka rashin lafiya amma lokacin da mutum zai accident ɗan nan mun shi Allah ya sani shi Allah ya sani idan ka ce ya sani to in ya sani yana son accident ɗin ya faru da kai ko baya so idan ya ce baya so kenan Allah yana da so baya so shaidan yana so sai san shaidan ya rinjaye sun Allah wannan hankali na ɗauka akwai abin da ya fi ƙarfin Allah idan kuma ka ce yana so ya faru da shi ke Allah yana son ya afkan maka da shaidan idan kuma ka ce Allah bai sani ba lokacin da aka da ya faru akwai abin da yake faru a duniya wanda Allah bai sani ba amma abin da zai fitar da mu daga tunanin da muke shi ne wallahi al'azim Allah subhanahu wa ta'ala baya son azabtar da bayansa Allah baya son kowa ya shiga wuta ba Allah ce ba ma ya fara Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara wa kowa kafirci ba amma a cikin ilimin sa da tun fil azar tun kafin ya halice mu ya san cewa wane malam muhammad sani ahmad in ya fito duniya mumini ne musulmi ne ala ramma ne insha Allah ya shiga aljanna ka gani yana da wannan ilimin da kuma an ramma ya fito duniya sai ya ka masa hanya duk inda ake karatun Qur'ani za ka gaishe ana tafsiri za ka gaishe tarawih yana nan duk wani aikin alkhairi yana da. wannan shine فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره saddaqa bil فهمت أهل السنة lil وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإياكم بارك الله فيكم Thank you.